ta kashe gwamnati ana da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم <clears throat> يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الأكثر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu ta'ala daga falala ce da rahama ce ya albarkace mu da sake haɗuwa daidai wannan lokaci shida ga watan ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba insha Allah subhanahu wa ta'ala an rage an san muna cikin suratul nuri sura mai karantar da tsarin zamantakewa da hukunce-hukuncen zamantakewa da na dubba na zamantakewa darasinmu na jiya ya tsaya aya ta shirin daidai إن الله سبحانه وتعالى يكشف المؤمنين تجا أبي أنجوا لغير تبيو يوم منافقين نوا ما تقام من خير كذبي تصن الفاشاة توابو أشكا الأمة كما الله يبين القولي نا أزالة كدفو أن تسيرون ونعيش daga nan sai Allah mai girma yake masu imani ya fuskantar da su da wata matsaya wadda za ta zama musu kariya daga sharrin lakwaje tarko irin na shekan wanda ka iya dan ka iya kada dan adam a cikin halin da na sani da kuma fuskantar azaba matsananci a wurin Allah da jema. Allah da girma ya ce ya ayyu allazi na amal ya koma su imani la tattabi'u khudwat ash-shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ruka shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ai da zina kawace wa shaitan ku lura da ababen da shaitan yake kawace ma dan adam ba don kun ba sai ya kama shi ya afka shi a cikin sabon Allah sai ya samu abokan zama a cikin gidan wata da na alkiyama ومن يتبع خطوات الشيطان duk wanda ya fi hanyoyin shaitan فإنه شي وندي يتهني ويشهدن أي المتبعة فإنه أي شيء شيطان معنا أي المتبعة ولا زائد يا أمور بالفحشاء شنا قولوني لا الفحشاء أي القديم لا أبن تبلموني والمنكر لا أبن أكتي شرعا شريعا ma'ana yana horo da ke da biyar waɗannan hanyoyin na alfasha da munkai. Walau na fabulun lahi ba don baiwar Allah ba, alaikum a kan kowa rahmatu da rahama dai, ma zaka minkum min ahadin abadan da ba ɗaya daga cikin wadda zai zakata. ba don farar Allah ba rahama ce da ba wanda zai tsarkaka ayyu al'usba ya ku jama'a can da kuke yin kabari da mumini na gari masu kamun kai bima kultum min al-kibti saboda abin da kuka faɗa na takiran ƙarya ga Aisha radiyallahu anha ai ma faruha ba don jin ɗayan Allah ba da ba wanda zai tsakata wata hura ya zama ya tsakata min haru zan daga wannan zunubi duk taubace saboda tuba in ba don Allah ya bude kowar tuba ba bisa da falala da rahama dai da duk kuma da kun halaka saboda abin da kuka faɗi game da kurbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walakin Allah yuzakki man yasha in ya Allah yana tsarkake wanda ya so ya tsarkake kuma ya rukan yasha min zambi daga zulmi bi kabuli tawbati saboda karbar duba ne min gari Allah wa Allah sami'un bi shi ne ma kuntum da abin da faɗa na maganganun kabari da watsa alfasha a cikin al'umma alimu masani ne da ma kafattun da komi ne ne manufarku da wani. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya yi bayan kashe daga biyar hanyar shida. To shaitan hanyoyin da yawa gare su. Amma babban hanyar shaitan ita ce shirka. Ba abin da shaitan ta so irin da adam ya shirka. da ta sauke haƙƙin Allah da kafa wani ko wani na to kawa shaitan karshen abin da ya kafa babba hanyar shaitan shirka zina tana cikin hanyar shaitan son watsuwar alfasha a cikin tsawon al'umma yana cikin hanyar shaitan mugun zato ga juna yana cikin hanyar shaitan arzaki yana cikin hanyar shaitan sai duk wani abin da Allah ya hana baya so ne to yana cikin bi ne yana cikin hanyoyin shida don da ma shi shidan hanya ne duk abin da Allah zai so shi a hanya Allah ka kare mu ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتون أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم wani su hazin kisa irin wannan kisa yanzu yana yi wa an taƙa'a da kasance ikunin gini a kowane lokaci wa makanin a kowane bagire wayan kira yana yi wa an su sabbe ba da yi mafarin kat a ba'azin manafi katsewar sashen wasu abubuwan amfani بين القابض فكان وند الشيء قبضي وأهله لدنجنسا وبين المقبوض فكان وند الشيء قبضي وأهله لدنجنسا irin wannan matsala tana faruwa a kowane lokaci a kowane bagiri ana iya samun masu ƙasar masu mugun zato ga 'yan uwansu. To kuma 'yan haka na faru yana yiwa wanda kawwa kazafi a kowane alheri da ya saba ya mata to yana yiwa don kazafin nan da kai mai shi bai مثل ما أعطى في أبي بكر فهو يروى لك أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والد عائشة ما يجي عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها in halafa don shi abubakar ya rance Allah yau zai ka ala misfai bai zaki ci da misfawo misfawo wani bawan Allah ne talaka abubakar shi ke ciyar da shi da sauran shi ya yi don abokan yake taimaka mai to sai ga shi an tsare ne don wanda sun kawa iya abubakar kazan wa huwa ibnu halatihi dan ya uwa kowa ne ma'ana shi ne tsawo ɗan ya uwa uwa abubakar wa huwa miskinun ga shi talaka muhajirin kuma ya yi Ba dalilin da shi an kai yakin badar amma duk da haka shi da ya sashi da ba ta ta komai sai mutum da imani da kamun kai da addini wata bai shi tana iya ɗaukar kawai Allah ya kare mu lamma haba sai lokacin da ya kuka a cikin wannan kiran ƙarya ba da an kana yanzu kwalai bayan can da abota yana shi dai wana sin min sahaba da kuma mutane da cikin sahabbai a ƙasan hutu ko sauranci Allah ya kasar ko ba za su sake yin sadaka ba alamar takallama da shankin ga wanda ya magana da wani abu min al-jinn da ƙarya suka ce duk wanda aka tabbatar da ya hurta wannan kalma ta ƙarya da ba ta annabi ba su koma ba shi sadaka saboda Allah فنصح الله تعالى لأن فذكر أن النفس الكريمة رأيوة من كريمش تعفو yi afuwa. amma ba raba har wanda ya zalunce ta ne mutum mai rai mai karimci sai an ka zalunce shi ya yi waye ga ba a jirar la da wannan rayuwa da aka cuta sai ya yi sai ga Allah idan za ka da wannan ba ƙala sai Allah ce wala ya atali kasuranci ya halif kasuranci ulul fawzi ba abuda falala ma'ana wanda Allah ya kore ba abin da kuka iya bayar wani minkum daga cikin su wanda Allah ya kore ba abin da yana iya taimaka ma wani to kai ya ranci ba zai sake taimakawa ba wasa'a masu yalwa arziki kada su ranci ayyuhu ulul qurba ba su koma ba dangin wani alkhairi don sun bata musu ko don sun zalunce su wannan sakiya kasu rage ba su kuma ba talakawa komai don wata mu'amala mara kyau da kashe tsakanin wani muhajiri da kasu rage ba su kuma ba muhajirai komai wanda suka yi hijira fi sabilillah ma'ana dai fala ya kada uwa amala wa bal khairiyata kada su dakatar da ayyukan su na alheri na hawa man zalamahum saboda da wanda ya zalunce in kana gudanar da aikin alkhairi ka da mutum to ko da ya zalunci a kada ka tsarka wannan aikin alheri da aka tattaye da in kai haka nan shi ya zalunce ka kai ko ka zalunci kanka in lan yakunu ya'maluna ha illa lillah don duk wanda ka ba wani to yana ba shi don Allah da haka in addon Allah aka ba shi da ya dan amare da ya ba ta amare ko za ka ba shi don Allah wa fi haqqi kalimatillah kuma suna ba su don daga kalimar Allah don taimaka wa addinin Allah don mu a dace ahalillah da taimaka wa mutanen Allah al-muhajirina muhajirai al-fuqara talakawa wa ya'fu siyahi anhum gari wa yatajawazu su kauda kai ala jani daga wanda ya mutu da wa yanfa'u tare an game da shi za a game da wannan ma'ana su tare ba a kan abin da sun da suka baje musu alheri Ya an yi abu an zalika su yaya wannan gaba ɗai wa yadda na sau su manta da turman laihinsu laihin ma a manta da shi Allah ta yi kuna ba ku son hanyar da Allah wa lakum ku Allah ya gawa ta muku a yi wani yawa laihi kamata ya ka tuna kai ma kawa Allah ne in ka tuna kana da yi ga Allah kawa Allah ne to ba ma akwai dole yanda wani ya yaba Allahu Ghafur Allah bai gafara ne rahimu bai rahama bai mu bai daga mu'minai Allah bai gafara ne bai rahama ga mu'minai ولما سمع abubakar lokacin da abubakar ya ci radiyallahu anhu zalika wannan magana ta Allah ala zai ce bala tabbas ya Allah ana fahimbo an yi rikar Allah ina son yi ma Allah ga wasan wa arja ila nufahin sai yan mai dama da tsawo ma kana yanzu kuhu alai abin da yake ci da shi wancan abin da ya rage da goma da tsawo ya jaye sai sake mayar mai da ce Allah ni ma yana son ga wasan وانا شيء يتبع تمو من نين نجد تتشي لن يتبع بعضي تدسو حتى تلاش نسوس راو كيولي وحتى بعض المؤمنين حتى تغرموا من نين تسون كرين شيء بعض صوة بعد صلاتا رجعوا تسوك داو أما أول مولك أبدا سوك القدري عليها إيه من من يفرق عدد على صلاتا لا هذا ستي لباسوك كرين كريا لكبر جيغا ما تمر الله صلى الله عليه وآله وسلم don wannan ya zama abin koyi da ya kuna zalika don wannan ya zama abin koyi da kudwatun da abin bin bawu liman ba a rahun ga wanda a bayan don wanda a bayan ka shi koyi da su ya bi bawun radiyallahu anhum ala shidda a takaice dai ayat tana karantar da mu idan mutum ya mugun dama to kai ka kyautata mai in tana kyautata ma mai mugun mata sai Allah ya kyautata mata in kai yaye mai Allah shi yaye maka in ka ba shi Allah ya baka in ka ruwa mai asiri Allah ruwa ma asiri kada ka yadda ka katse abin da ka saba wa Allah don an fusa ta ka ko an takaita ka ko an yi wa da ba haka haka don a yi ba wannan ɗabi'a ce ta jahilci kuma cikin sahun mu ne kuskure ne babba da Allah fadakar da su ka su sake da ba ka a cikinsa إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ثم قال تعالى فأنا على نجرمه يسعى بياني على كثرة الإرث a kan kissa kirkiren ƙarya da ƙarfin da aka wa matar manzon Allah. Sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anha. Da ta'abiratin da gargaɗi da kashe amma ga mammuk wa hukubatin da bayanin azaba shamila mai haɗewa alaman yadda cikin suna arzikin da duk wanda yake tafka waɗannan muggan laifuka na awal hara'ir dangane da kirji da mutuncin mata ne watacci na ta mummillai ta ƙara sai Allah ce innan lamina hakika waɗannan yarmuna da kuke yin kazafi duk da da zina al-muhsanati ga mata masu kamun kai al-afa'ihi masu kamun kai

to duk waɗanda ke wa irin waɗannan mata ƙazarfi lu'inu an tsine musu Allah alaikum duniya a duniya wal akhira da lahira ولهم عذاب عظيم ومن azaba. ضبع على لسان بقى عذابا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله سبحانه وتعالى يوم رانتا تشهد عليهم ألسنتهم حلشن صدي بارش إلى أتنس وأيديهم حل ورق ذات بارش إلى أتنس وأرجلهم كفاق ورق ذات بارش إلى أتنس بما كانوا يعملون كأبيد ساكر الجسر أتباك روا نما كان أكو عيد يوم إن الناس هو الاستقرار الذي تعلق به لهم أي معنى عذاب لن أكتشي ببا الله يرد على قولي رانت دا هل شيء زي بعد الشيء دا هل شيء بيبيه مغانا يغني عقل نكاكت هل نوع قضاء في مغانا كما هو قضاء في مغانا لما كانوا يعملونا تغني عقل نسرع قبل تسمين قولي لما كان وكيل النعيم وهو يوم القيامة شنو لنا القيامة رتباء الحياة يومئذ والنار لا يوفيهم الله دينهم ألا هنا شكا موسى كمفهوم الحق تبتتشي وزبتتشي فاللي هو شبع كم يجازيهم يلا ذاك موسى الجزاء الجزاء متفق على واجب عليه الماضي واجب عليه ويعلمون ذاتا أن الله ألا هو الحق سيني تبتك شنفاكي فأنت باشي بشي وابرك ان باية عاريوة حيث حق قطع لهم طب وليارك يا تبتك موت جزاءهم لكما قلتوا الذي كانوا يشكون فيه wanda can da suna ma shakka a kan sakamakon. Wani nan daga cikin waɗannan da ake magana da su, Abdullahi Ali da Obai, shugaban munafukai. Amma ya hazo haɗuwa da duk wanda ya ke irin hanya ne. Duk wanda ke irin wannan hanya ta wa bayan Allah ya karbar to duk abin da an ka faɗa cikin waɗannan awoyi ya shaye shi abin bai tsaya ba ga Abdullahi bin Ubay shugaban munafikai ya gane duk wanda ya yi da shi a wannan sana'a ita kuma kalmar mun sana'a kuna ana arwadu nabi ana ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam wala yuqalu ba a cewa al-ruhu min arwajihi ودع عنك وقال لك اشتر ما تم من قال الله واحد او قداتي من المسكين تغلط عنا كاوشن على هذه قداتة عنك وقال لك وقال اشي هذا أن الجماعة الوزنات يا وموت هذا جميع والجواب أن أن أن من قال واحد تردون وندي وامتشو قداتة قدرت اشتر ما تم عليه من المسكين وقد قضب الجميع في موسى الأولي تمام من ظنين أنك أي سبلا لك خلصا سواء كما تمام الله أنك هو أبدا كذا في دكا موسى الأولي يشتلات الهجي ثم لحضرتك الناس بالإسماء بالطروق والنزاع بالتركيب wal intisabi ila rasulillah da kuma jingino su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matan da cikin manzon Allah matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ba guda tsara cikin su kamar wa duka don haka an ka ce innal ladhina yarmuna al muhsanati aka ce mata ba su kamun kai don wannan duk da ce sifofin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ثم ذكر تعالى كان على الجماعة أنبت قاعدة السنة قائدة حية al'iraniya ta Allah ka'ida hanya ta Allah ka'ida hanya ta Allah aljariya mai gudana ima bayan alharki tsakanin halittu alamun ciki duka ga tabbacin an Allah au an lillahi ta'ala malaka Allah yana da mala'i ya suqul ahla ila ahliha wanda ka yi muwafaƙa mace da mijinta. Ma da ke Allah zai guda mana ƙa'ida ta sunnan Allah. Hanya Allah da yake gudanarwa cikin halittu ne. Duk mace, duk namiji. Akwai mala'iki wanda ke sa daidai zuwa tsakaninka da mace ku yi aure. don haka kowane namiji Allah ya umarci mala'iki ya daidaita shi ya haɗa shi da irin mata dai sai dai abin da kadara dai na jarrabawa wadda ita jarraba Allah ta da manowa. kamar misali matar annabi lo ta karkata rashi matar annabi lo kamar ba da fir'auna musulma ce to galibi dai Allah yana sanya mala'ika ya daidaita tsakanin miji da mata wallahu a'lamu da abin da mala ya faɗa faɗalar ne ya Allah ya ce alkhabithat kazantacci lalatattu lil khabithina na maza ne kazantattu lalatattu azawa ta kazane shi lalatatta ta lalatacce shi wal khabithu da kazammu maza lalatattu maza min khabitha ta na mata ne kazammu lalatattu kwarya da kwarya ya kwanta waɗanda ba su mata tsarkakakku masu kamun kai nagartattu littafi dina na maza ne masu tsarki masu kamun kai nagartattu والطيبون ماذا تقول جردتو للطيبات وأبوكان هدي جماعات أبتتشي لجردتو ما تكامل ولائك ودن جن لسوك يسمع سوك ينير لكتبن دا مبرعون Allah ya wanke su لما يقولون لأبين لقنجي أن كبرتي سكي كيكي لا بقى والحديثات من النساء cikin mata wannan kalima da kuma kalima kazantacciya din hadisi da kazantattu ne nan nasu na mutane al khabisu da na maza min al nasi bil khabisati da kazantattu da mata min ma bujin daga abin da aka ambata wa tayyibatu fa aka kuma ma bujin daga abin da aka ambata da tayyibin da aka kuma maza min al nasi wa tayyibun da aka kuma maza minhum sai ba da nan a ɗauko na mata da ma zikir abin da aka ambata ai ma'ana allahiku abin da ya cancanta bin khabisi da kazali lalatacce mislahu ya je ya samu abin da ya haɗi iri ne kazama lalatata wa bil tsayyidi mislahu abin da ya kamata ga mai tsarki mai kirki nagartacce ya samu iri ne mace wada'ika waɗannan waɗanda suke tsarkakaku a tsayi wuda tsarkakaku maza wa tsayi ba da tsarkakaku mata min da sa'in mata wa min mutum cikin tsarkakakun na aisha wa iya a ɗaya ku tsayi ba shi ita ce mafi tsarkakan wa tsarki ko cikin wa tsarki ta gaba in iskara Allahu don Allah ya zaɓe ta ne a ɗaya da tsayiri na ga wanda an mai tsarkin masu tsarki muhammadin rasulullah muhammadu manzon allah kuma ba a da kasa wa binti a ɗaya da nasu kuma ta ce biyar wanda ya kowa tsarki ya an shirya manzon allah ba da wasu dabarcin manzannin allah alai asalam au alaihi musalam wa khairatul ayyul umuri kuma ko cikin mafifitan tsara ita ce mafi dukiya za a yi kudewa da agare ta illa a ayabar kala da zai magana a mai tsarki irin wanda mai tsarki bai kamata a yabar da tsabaman magana ba wa ta yabar amali bai kamata gare ta sai aiki mai tsarki ita bai da sai aiki kazani ba وكذلك صفوان بن معطل السلمي haka sakwano shi ne mu'afayin a sullani wanda aka yi wata kawai shi shi ma mai barki ne tsakake wa kana sahiba sa'ati rasulillah shi safwanu shi ne mai kulawa da waɗanda aka baro baya na mayakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa sha'ati saboda zaluntaka ta wa amanatihi da amanati idan ana cewa manzon Allah da mayaka ko jama'a to za a bar safwanu baya sai ya bari sai an daɗe da kariya a ya biyo baya don duk abin da ya faɗi na mutane sai ya ɗauka saboda mutane ya suna da hiya da tsawaki da sarakon magungu abuna son ciya shi da ko cikin aljihun ko cikin ka. to sai shi biyo baya da hankali da hankali duk abin da ya gani wanda ya fata sai ya ɗauko da wuri. kare mutum ya amince kenan sannan akwai zaruntaka don matsoraci bai da a ce a bashi baya wakana ya kasance da zama halar na in mutane suka taya suka tafi kama lokaci zai kama sallah sai a bashi yana da sallah sai ya da mace an yi nisa sun yi nisa sannan shigo shi da baya da duk wanda wani abin da ya faɗi ya ɗaukan mai in ma ya wani ya kasa da hanya ya taimaka mai to haka ne to irin wannan bawan Allah bai cancanta a hukumce shi da kazaman magana ba magana ta ya kamata a hukunce shi da ita magana ta tsarki don shi ne tsarki ne mai kirki sun mata ba amu da nan in ya kama sallah ya kama sallah ta sun yi zata yi ba ma ka kada min hudun abin da ya faɗi da jama'a ba ma ka kada min hudun ba wani abin zai faɗi illa amala hudu ya ɗauko shi ya ɗauko shi a ta yi a kawo bayan cin jama'a ne ya ba su fala ya ku bihi ba abin da cancanta ga wannan bawan Allah illa tsayyaba min al-kalami sai magana mai tsarki wal amali da kuma aiki mai tsarki ulaika waɗancan da suke nesa daga tsarwanda mubarra'una an wanke su bima yaquluna daga abin da gungul munafikai suke faɗa da game da abin da kazantattu suke faɗa game da su suke faɗa game da su lahum ya tabbata da tsahakakku daga cikin maza ya tsayi shina da tsahakakku minar rijal da maza wa tsayi ba da tsahakakku wurin da sa'i na mata maza karatun gafara wa rizkun da arziki karimu mai daraja Allah zai ba su gafara kuma zai ba su arziki mai daraja الدنيا سنة الدنيا بالصبر أجل غرن ذاته أو يمكنه لأن الصبر هنا عكره وفي الآخرة الآخرة بالجنة أباطع الجنة وقد افتخرت عائشة عائشة تايع الفاعل بأشياء لو تأمرها من هذا الاسلوب أصلا الفاعل بأولي ولا أدبه أمر أخوش أفعل فاعل فاعل akwai sassa ya halatta a yi alfahari in yanzu alfahari yana bayyana gaskiya kamar wurin ya yi, ya da kai mutum shi alfahari jarumi ya yi yin kiran ya ce shi ne wa da ɗan wani ina mai motsawa ya halatta kuma ɗaya ba a yi zai shi gafara to abinda Aisha ta yi alfahari da shi ana kai farin ciki Allah hulika tayyiba ta samu shekaru a cikin Qur'ani cewa a da ba mai tsaki an ka halicce ta wa wulidat maragara kuma an yi mata alƙawarin gafara lokacin wani rizqan garima kuma an yi mata alƙawarin arziki da bai karewa arziki mai daraja na aljanna da a cikin wannan aure ake fahimtar wannan يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Wannan ma fasara ta'ala lokacin da Allah ya fayyace azawajira a wata an zira da zina waranyan afa'ifa au afa'ifi da kuma kada ci gaba ta masu kamun kai ya fayyace magana dalla dalla game da tsawata daga zina da kashe da yamma masu kamun da tsabar shari'a zai shiga fi tafsirin zawashi da fassarar tsawashe-tsawashen nan amma a tsawo abinda ana tsammanin an yi addini ya bayu idan zuwa garin min mukhalatar rijali na cakudan maza tun da za a yi da mata. Cakuɗewar maza da mata a wuraren kasuwanci a wuraren hulɗoɗi ya zan babu shawarci tsakanin maza da mata ana cakuɗe har biki to yana yiwa ya samar da irin waɗannan abubuwa da musulunci ke son ya share daga cikin ƙasar musulmi waɗanda suke ƙazamta ne waɗanda suke lalaci waɗanda suke suna karye mutum jami'a da sani kuma yadda عليهن ka shiga wurin mata, ماتا في أوقات halawa a lokacin أيتا kamar lokacin safi lokacin tashi da kwana kawai mutum ya hana cikin ɗakin mutane ko lokacin shigewa kwana kawai mutum ya shigo gidan mutane wata abin da adabin jamila da kuma karantar da al'umma na dubban zamantakewa masu kyawu فبدأ في ألا يغار بأدب دخول البيوت بلد من شكا جدا إذا هو تنزل شكا جدا يا كما دي شكا إذا شكرا نواري لغا قادم لقاها لكيلو لسلم أتعي وقال في الله يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني la ta da kullum ku wutan kada ku shiga gidaje gaira ku yi wanda ba gidajen ba har ta ta sani su sai kun nemi izini ta sa a zuwa ku nemi izini wato sallin mu ana ahli a ku yi sallama ga masu sai zai alaikum alaikum wa alaikum in aka amsa sallama zai ke in shigo in yi gishu ya koma in shigo in yi gishu ya koma in shigo to uku ya an ce kakka shigo kan yi asala sai ya bada mai ya koma bai san udurin su ba wanda ta ce karanta wa musulunci da hikima ta na dubban zamantakewa na musulunci wata sallimu ala ahliha ku yi sallama ga masu gida bayan kullum wahid mutum guda ya ce assalamu alaikum a ada hudu in shigo kama fi hadisi kamar da zuwa cikin hadisi zalikum wannan neman izini ka yi shiga da gabatar da sallama khairu lakum shi ne alheri gare ku min ad-dukhul daga shiga da gare istihzan babu neman izini dan idan mutum shi na kutsa to wata ran ya ga abin da bai so la'allakum tadhakkaruna saboda ku azantu idgam ta'in saniya fi zai saboda ku tuna ala khayriyata huwa alherin wannan karantarwa da wannan ladabin ta amalu da biyu ku yi aiki shi a shekara sallama yanzu a shiga gida ba wai wani malami ya faɗa ba manzo da aka aiko ba shi ya ce ma ya sallama ba Allah ya ce ya sallama cikin Qur'ani ga wato salli mu ala amma wasu saboda mutakabbarcin jahilcinsu da ko oho da karanta su addini za a ga sun ga waɗannan hukunce hukunce amma ba a san zama ana shiga gida kawai da waɗanda ila su yi su kama aljani saboda a kuskure ne suna cikin babban rashin wayewa takwanci na jahilci na ka shiga wurin mutane ba ga mawata zama babban alamar ba a gane jahili ko marasa wayewa ko tabbali ya wato muna yi kaiwa ta zama tsakada ba wani ba aure sama kuma alamu ce ta girman kai da mutakabbarci manzo Allah ya ce ko duk wanda adda mutakabbarci ko kama kwara azara bai shiga aljanna ko kama kwara azara bai shiga aljanna to mutum ya ga da wani hukunci amma zai zo mu mutane ba sallama wanda suka sun gida ba a sallama wanda ko shi an min gidan ko ɗana ko ƙanina ko ɗan uwa ko a'a kawai ya shiga sun dundun ba a sallama kamar bakin aljanna to wannan tabbaci ne kuma rashin wayewa shi na daga cikin babban wayewa biyar karantarwar musulunci sau da kafa shi ne babban wayewa yana cikin ƙauyenci na sama ga abin da Allah ya shata ga na dubba da ya hukunta ka tsallake a zaune jin kai da girman gai da wadar asa Allah wal umma فإن لم تجدوا ma ce ba idan da dukiya a hadan in ba ku samu kowa cikin gida ba ya zanu lakum da zai hukuri da kai san zama kace yin shigo kaji Ba wala ta da huluha fa ta shigo gidan da ayyukan وإن قيل لكم يا أنك شيخ ارجعوا حكومة بعد الاستيزاء الرجل كل من إذن shigo? an ka ce a tafka shigo yanzu dai har ajima ka dawo ta ta ce a sai da a wani ɗan shi dole ba a koma da wajen da a bada kan ta bai da jari ne ke a in ji ku koma huwa alkalakun farji ku ku koma huwa alkalakun shi ya tsarki ga yau ai ku koma wannan alka ai khairun shi alheri na ku gare ku min ku qudi al-bani kama ya zaman ka bakin garka ka ita daya bakin an ce kaka shigo ba daidai ba ne a an ce koma har zuwa a jima ka dawo ba ka san abin da ake cikin gidan ba sai ka koma a jima ka dawo wallahu da ma ta a alimu Allah masani ne ga da abin da kuka aikatawa min da duhur na shiga da izinin da izini ko kai da izinin ko ba izini kaga al'adun gargajiya kawai da a ga mutum dauba shi ya shi gidan dauba shi ne sakata ba wa zalama cimma matar da zane guda kuma ya cimma gaba da zane oho Ma lokaci dai shi hada gidan lokaci ko kane dai ya hada gidan wa saboda jahilci wani lokaci kuma ba jahilci na wani lokaci wanda wani lokaci ma ya mutum ce shi ciyon kuna shi hana wannan abin da Allah hana ta ce son ne ka hana wani shiga gida ne ya sa ila lallai a ta kusa tashi wani cewa da bai shiga gida ne don ya yi wa amarya sai a ta gani zargi ne ga hukunci zamne cikin ƙur'ani wannan shirin duk da mutane suka yi nesa da kan tattalin musulci sai su koma dole a yi tafallai sallama ta cikin ƙur'ani amma nan an kai lokacin da in ka ce maka dai assalamu alaikum zai shiga izala ne yanzu na izala ta wanda aya izala ta aya izala ta aya Allah ta da aya ka da izala wani ga wani yau shi an kai izala duk shekara nawa ga izala to ga aya fa shekara nawa ga ta an zama izala ta wakil sai a ga mutane saboda shigili in ka zo suka ce maka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maraba wani wannan kashi ba ne izala ne saboda an yi nesa gargaswa addini ga fasalin sallama cikin iziya ga sallama cikin risala amma gargajiya ta rinjaya ba a tsawatawa duk an jifke an ɗirke duhun jahanci ya mamaye al'umma har ya zan abinda an na kwarai an dokai mugu abinda an mugu an dokai na kwarai dama duk mutane suka yi nesa ga ilimi sosai sun ɗauki abinda bai da kyau shi an da kyau abinda an da kyau shi an da kyau don haka haɗari ne nisan da ilimi ga rayuwar ɗan adam don sai ya koma dabba kai mai sharrin dabba asu Allah wa umma wallahu bima ta'maluna alimun Allah maka min Allah ka aikata in ka shiga ina ka sallama Allah ya sani ya rubuta ma ladarka in kuma ka shiga ka kira sallama kuma Allah ya san ka jiya ta sani kila ba ka karanta da kanka kuma ka kakka sallama don cin kai da alfahari da kibri to kuma Allah ya sani bai ja zai kuma alai zai muku sakamako wani magidanci ma yanzu shari'a ta shiga sai a sa ku shari ga wannan gurin dai kiwa dodo da ya shiga kuma abin da gani ga hanya shi shuri kowa da shari bai shuga a wannan gudan kaga ya zan iri to ba haka mutum ce karatar ba in ta yi sallama alheri da albarka zai sauka a cikin gidanka a ba ka lada a ba ma ta karata an sama lada in ka cewa assalamu alaikum ta cewa alaikum assalamu ko lada goma to lada goma wargi na yau in ka san da aka ba ka samu dubu goma ba ka daya in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah lada 20 in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh ita ba ta ce haka lada 30 30 ga kowanne amma hana dai a ga wannan takwalci na rashin wayewa bale har harka shaitan da bale ko kamar dan wanka musulmi ina yi wata inda yi ina kwana wata inda kwana yi ga abin da za a rubuta mana na kana tambaya abin da ba san inda yake ba to ruwa ina al'adu ne na gargajiyanci musulunci ya share doriya bisa ga haka sai manzo Allah ya karanta da addu'a shiga gida sai za ka shiga gida haka ce bismillah wa la jina bismillah wa la jina wa ala rabbina tawakkalna in ka daga ka shiga sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah manzo Allah ce wanda kai haka Allah zai gwada mai mugun abin gani ga iyali ne suka addu'a fara za ka iya ta yau kana iya ta kai hasha ba bismillah wa la jina bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna in ka shiga ke ma sha Allah wala quwwata illa billah Allah zai gwada ma mugun abin gani ga iyalinka to sai ce ke dai haka in za ka hito gida ga addu'a da in kai ka sai shi dan yayi in ya ga shi dan zira inda kake cin kai har tana da shi wannan ba kai ne haka annabi ce in za ka hito da ka ce bismillah tu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai shi ya ce kai kai kai kai wanda kan ya kuci in ya kone shi zai dawo ka zai ce kai ita kan ka dawo wannan ba ka yi mai to amma mutum na wannan Allah kai haka zai zuwa gida in masallaci na zakana bayan ka ƙara wannan ka ƙara wata ko wannan ma da goyo bismillahi fa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw adlam aw udlam aw ajhal aw yujra alayk sannan in ya masallaci na أو أضل أو أضل سنعين جامعة الله كنا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وزلي نورا وجعل لي نورا ويسجى أتاهدو لكذا إيه كان جاءك عند شكرا الله إن كتبت شكرا الله تكون قاعد أشكرا الله to in mutum duk zikirin da suna yi kaga ya shiga cikin wazakirin Allah kafiran wazakirat shiga yaushen ka zikiri hitowa zikiri kwancin ka zikiri tashi zikiri wannan wanzu Allah ya karanta ba zikirin gobe kai da kuwa na bid'a sai yanzu kullum kana cikin kadangancewa Allah kullum kana fatar gara ba sallah da Allah da albarka Allah amma abu ɗin gargajiyanci in za ka yi zuwa gida ba ka sha komi in za ka shiga ba ka sha komi sai abubuwa ce ta kakarewa ita buhaya ka haita ka dawo babu ce wani saboda abin da Allah shi wane shi goye ga kai saka ya yawo haka ga sun da kai za a an zaba. ko ka yi ka kawo shi ka afki sun da shi ka shi kowa ka a masu an zaba shi Allah ya mu kowa shi ya samu irin wannan akwai su ya tara waɗannan ana ce lokacin. ina ɗari biyar ɗari biyar ko ƙwai da ƙwai wa gara shi na ɗari biyar isnul muslim duk akwai addu'o'in komai shi dole da annabi ya karanta da al'umma ne sai ka danda ka haddace kai akwai zikirin baya zikirin marince kwanci da ya dawo a komai a shirin amma sai muna wasa muka su su gudan mutum ya komi a wani komi wani da cinke da cewu amma ga mu da karancin mutum yanzu wanda daga cikin mutum da ma aka fara azumin kai ko yake hidu bai karanta da Qur'ani domin ɗaya kai ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Allah mai girma ce ne fa alaikum jinawar babu da yi a kanku an ta zafi ku shiga buyutan gidaje gayar maskuna waɗanda ba a zama cikin gida na ba kowa ciki ne fiha mata'un wanda kuna da wani amfani lakum a gare ku duk da kinanin kamar za ku shiga ku zauna don kariyar zafi ko sanyi wa gani da wannan zama ka bulutun rubo kamar ɗakunan zaman dako da ɗakunan da aka yi kan hanya na hutawa ko ciran mota da wasu gidaje na hubusi kamar gidajen da aka yi cikin daji don matahiya sun gaji su shiga su huta su banta su huta ba kowa ciki ko kuma gidan wakafi wanda an yi don mabukata ko kuma wuraren hutawa wurin da za a kewaye a shuka itace a yi gajina don mutane su shiga su huta ko kuma filayen jirage da tashoshin mota waɗanda duk sun halatta mutum ya shiga wurin ba sai ya ta zama ba sai dai ya ga mutum ya mai tsala ba a ta shiga ta shafi ta zama in za ka shiga yin jirgi sai ka yi sallama sai dai in ka gamu da wani sai ka yi mai sallama amma ka ba ka zo a bakin tasha kai tsaye tsaye ka ce assalamu alaikum in shigo sabon tasha ko ma ko wace ko ka tsaya bakin kowar yin jirgi ka ce assalamu alaikum in shigo kaga wanda shiga ɗaya aka yi ko kina irin gidan abinci Ka ga shiga kawai za ka yi sai ka wani kai bai sallama dama wurin wurin shiga ne ko irin hotel za ka shiga reception ba sai ka tsaya ka ce asalamu alaikum in shigo sai a ce ma shigo a shiga ne za ka yi ka cin wanda annan kai bai sallama ai musulmi wallahu ya adamu Allah ya san ma tukununa abinda kuke bayyanawa tun da abinda kuke bayyanawa وما تكتمون تعلمون وجه da تكون تعلمون وجه قويوا في دخول غير بيوتكم إن ذاكو شكا جلان دبا جلان قبا shi wani ma bai ma sallama don abin da ya kaso ya cimma abin da ya kaso gani ya gani don haka waɗa ɗin zai dike to Allah ya san yin sanahin na gyara akwai su ko wani ne Allah ya san wani hakku na gyara ko na shi gyara kuma Allah ya san masu yin sallama ya san waɗanda ba su ko sau nawa kan shiga gida wa kai zama ba Allah ya sani kuma yana can rubuce da hannun mala'iku kuma shi Allah ba manta shi ba an kai shi a gaban Allah kana zuwa sai an lura shi har da gida ka shiga ka zama. so dubu ka za ka shiga gidan gobe ya sallama kada kunya sai sai ta ishe ka sallama ba nauyi ka sallama ba ta yi nauyi shi ka sunanci to wani ni ni ne shi ka ana Allah da shi kuran zunubi yana ɗaukar ɗan maranjan kankare amma bai iya sallama ga cakwa wadda ko cika ne da ba bage kai dai da lada da albarka ta hin murya da abin da a cikin ta amma ba ta da nauyi ga baki in ka ka sallama ta nauyi to mutu ka barci a cikin zuciya wa sai a ci zai zo annahum su idza dakhalu buyutahum in sun shiga gidajen su yusajjimuna ala anfusihim wa kama sallama in ma gidan gidanka zaka shiga ba kowa ciki gidan zan hita sun yi wani wuri to sai ka hakan ka sallama in zaka shiga sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ba kowa cikin sun hita sun yi wani wata da lalura amma ka shigo kai ne gida to in kai ta sallama ka sai mala'iku ba an ba masa to musulmi ko babu kowa cikin gida sun yi hita shigo sai ya sallama balle ga mutane ido na ganin ido tsirin iri in ke yin sallama da dai kana takfari jahili mu da kafin Allah shi ya umma alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar shi ba akan da dukkan musulunci Allah ka albarkaci abin da mu karanta ka ba mu iko aiki da shi ko so ne ka yaye muna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.